wallaili idha as'as kuma ya rantse da farkon dare yayin da ya fuskanto da kuma ƙarshensa yayin da ya ba da baya